من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ka gafarta mana kurakuranmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau laraba ah, hudu ko biyar biyar daidai ga watan rabi'u sani watan hudu na musulunci na shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da hudu ga watan daya na shekara ta 2017 miladiya inda muke karanta wannan littafi mai suna hikbatun minat tarih a har yanzu dai muna mukaddima a inda malam yake mana bayani inda ake karanta kari da irin littattafan da ya dace a karanta da kuma duk wanda zai karanta tarihin da ya jibinci sahabai na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama Allah yarda da su gaba ɗaya to dole ya kula da waɗansu ƙa'idoji guda biyu ƙa'ida ta farko game da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san dai su fiyayyun al'umma su fiyayyun al'umma fiyayyun halitta duka bayan annabawan Allah da manzanninsa suna da daraja suna da ɗaukaka abu na biyu ka yi yadda a zuciyanka cewa sahaban manzon Allah ba ma'asumai ba ba ma'asumai ba ne su masu kuskure ne su masu kuskure ne sai dai kuskuren su baya zuwa musu a ta ganganci, kuma ka kudurce duk wani kuskure da Allah ya yafe shi in general ya haɗa sahabai da muhajirun da ansa, Allah ce ya yafe musu ka wanda Allah ya ce ya yafe masa kaga baka da sai a kansa na farko ba kai ya saba ba in ma yayi din Allah ne kuma Allah ya ce ya yafe me ka? sai kai ta fama da kanka kawai tilka ummatun qarhalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu yaf'alun al'umma ne da sun wuce kafin su ya wuce abinda suka aikata sun aikata shi kai ka ji da naka Allah ce ba mai ta da kai gobe kiyama ya tambaye ka laifin sahabin wani in ka mutu kai za a tambaye ka me yasa kai kaza me yasa kai kaza ba za a tambaye ka me yasa sayyidina Umar yayi kaza ba me yasa na abubakar ya kaza to me yasa zaka shagaltu da kurakuran waɗansu da Allah ma ya ce an yafe waɗansu ma ƙarya ne ba su ma yi ba kullum mutum shi ya rika kallon kanshi ya zai tsira kawai ya zai tsira mun faɗi mun kore duk ƙaryan da ake wa sahabai na cewa sun yi rayuwa rayuwar munafurci da cin dunduniyan juna da rayuwar kyashi da gaba da kiyayya da zagon kasa da makircewa juna yanda Allah ya sifanta su a Qur'ani ya kore haka Suna fata an gane ko ya kore haka ga kuma yanda manzo Allah ya sifanta sahabansa shine zamu tashi a yau ko وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم hakika hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kala cewa ya ce la tasubbu ashabi manzo Allah ce kada ku kuskura ku zaki sahabaina falau anna ahadakum ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa da ku zai ɗauko kwatankwacin dutsen uhudu a matsayin gold a yau a wannan zamanin nan namu na yanzu daga tabi'ai ma da ta domin manzo Allah yana da rai ya faɗi wannan duk wanda ba sahabin manzon Allah ba da shi ake yi da zai tun wannan zamanin zamanin tabi'in da tabi'u tabi har zuwa yau da mutum zai ɗauki kwatankwacin dutsen uhudu a matsayin gold ya ba da shi sadaka wa musulunci Allah ce ba zai kai tafin hannu biyu na sahabi da zai ɗebi masara haka ya bayar sadaka ba kai Allah bi salsala ce wala cikin hannu ɗaya ma haka da zai ɗiba abu ciki ɗaya ya bayar naka da ya kai girman gold dutsen uhudu a gold ba zai kamo shi ba saboda ka ya fi ka kawai ya fi ka wanda ya fi ka ya fi ka kawai fahaza kun ga wannan hadisin wancan hadisin da muka karanta ku duba footnote muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi sahihul bukhari a cikin kitabu fada'il sahaba littafin da yake bayyana falalan sahabai har izuwa ƙarshe sahihu muslim kitabu fada'il sahaba shi ma a ƙarƙashin babin da ya haramta zagin sahabai hadisi na 2541 wannan ba hai mun nuna karanta su ba reference na shi a za mu karanta don kar su ce sharri aka musu wannan kan muttafaqun alaihi babu wata matsala ana fa hadha madhun wannan yabo ne min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ashabihi yabo ne daga manzon Allah ga sahabansa yabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sahabansa wa sayati tafsilu dhalika fil kalami an adalati sahaba bayani dalla dalla game da sahaban zai zo mana nan gaba game da menene game da mutuncinsu da adalcinsu da matsayinsu fi babi mustaqillin a wani babi mai zama kansa insha bin min hazal kitabi cikin wannan littafi قال أبو محمد القحطاني في نونيته ga waɗansu ‘yan waƙe kaɗan game da sahabai da aka yi wa sahabai da aka yi don a mana kunne da yin hattara wanda ya mana su shine Muhammad al a cikin nuniyarsa nuniya ita ce a waƙa ta ƙare da nun nun nun nun nun nun n n n n haka yace la taqbalan min at-tawarikh kullama jama'a ar-ruwat wa khatta kullu banani irwi al-hadith al-muntaqa an ahlihi siyama dhawi al-ahlam wal asnani كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفياني يتي لا تقبل من التاريخ كلما جمع الروات kada ka yadda duk abin da marwaita tarihi suka ruwaito suka rubuta da hannunsu in nan ka ce za ka karɓe shi gaba ɗaya karkai yi asabtin duk wani abin da mutum ya rubuta da hannunsu wai tarihi ya zubo abu kawai kai ka karɓa a'a ka ruwaito magana in kana son magana da za ka eh, amfana da ita to ka ruwaito magana da take tatacciya almuntaka tatacciya daga wanda suka san wannan fagen musamman ma ma'abota ilimi da kuma shekaru ma'abota hankali da shekaru da ilimi sune ne za ka ruwaito abu daga wajensu amma yau littattafai yawanci ka ga mutu ya bugo littafi don sana'a don sana'a kawai a ce za a eh, samu kuɗi kawai a ce an bugo littafi kan alwala kawai an kwafo an kwafo an kwafo kawai a ce wani ya duba shi sheikh wani ya duba shi kawai mutum ya tattaro abu bai yi karatu ba academically bai ji tsarin manhajan karatu ba bai taɓa project ba bai san yadda ake lesson abin nan ba abin nan eh, tsarin eh, project da eh, menene hutta hutta yadda ake me ake kira hutta na a thesis din yadda ake bin tsarin research method ya ake tsera preface sai mukaddima sai babi sai unit sai menene sai a zo conclusion ya menene bai taɓa karanta wannan ba kawai sai mutum ya tattaro wani abu kawai yayi ya kawo maka wai a duba mun malam kuma da Allah za a sa sunan ka ranar lonci ha gani a ce an ga sunan wani da wani da wani da wani kawai don littafin ya yi kima a yi a tafi a arewa house yi kaga an tattaro wani kawai kila wa kala kila wa kala kila wa kala wani ba Allah ya bugo wani littafi a kan aure ya kamun na duba fi sama da kasa na cewa laban da ta yanzu saboda Allah ku duba littafi fa yanzu saboda Allah kaga matasanmu da 'yan matanmu saboda Allah amma makale a duhu a jikin katanga kaman ka dangaru wai suna hira a littafi ka suna hira hmm? kaga kawai uba ya zo in kun gama hira ku kulle kofa ni na shiga yanzu ma jama'a saboda Allah saboda annabi wannan yana da kyau a littafi ka <laughs> a littafi ka ko ka ga saurayi kai ya sai wani abu aleja ana isha da mene da ais abuna ka dariya ba kunya ana lasan hannu jama'a yanzu fi sabilillah wannan ina zai ta kai wai alikadi ka duba a sa sunanka a je a buga na can ni ban da ta ma to haka za ka duba yawanci abin da ake yi yanzu da yake ana talauci wani yana son shuhura ya zaman kowa ne a san shi sai a tattaro komai to kada ka gaskata abin da yake ja mana kunne din nan kada ka gaskata duk wani abin yayume yayumen da wani zai zo ya rubuta da hannunsa daga karantawa kawai ka shiga kai ma kana ja da mutane ƙarya ne ni na karanta a littattafai cewa kaza kaza ya kai ka san nashin gaskiya ne shine aka ce ka tace ka tantance ka san waɗanda za ka karbi abin nan yanzu idan lauya ƙwararren lauya ya yi rubutu a kan lo sai ka fi karɓar nashi akan wanda ya karanta injiniya ne in dai a wannan fagen ne to mutum ba fagen shi ba ya yi tsalle kawai ya shiga ina fata an gane to haka rubutu mai ke na tarihi yanzu ka ga wani bai taba sai da simatir ba ko da alayyaho da attarugu saboda dalilin rashi sai kaga ya fara wani bai taba sanin maganin gargajiya ba a rayuwar shi bai gada ba bai sani ba ko to yau saboda babu saboda talauci da gari ya yi duma sai kaga ya je ya taro kwalabe kawai ya yi jiko kala kala ya dauka shi ma mai sai da abin nan ne in yana da mota ya je a dan sanya masa dan loudspeaker ya zo a nan ya baka takarda ya jero maka ciwo wajen saba'in ya ce in ka sha maganin nan nashi duk cututtukan da aka yi listin su anan inda za ka warke rana a tsaka saboda ne rashin sana'a rashin abin yi to haka ma masu yan wallafe wallafe haka ma masu wallafe wallafe kowa yana fadawa cikin wani. yace wanda za ka karɓi littattafansu da tarihinsu in suka rubuta shine kabnil musayyib ibnul musayyab da al'ala'i da malik da laisu da zuhuri da sufiyan as-sauri su ne waɗannan duk littafin da kaga sun wallafa akan tarihi waɗannan ka je ka karɓa kawai suna su tatacce ne babu matsala ai idza aratta tarihan sahihan mala ya ƙara bayani yace idan kana son tarihi ingantacce to fa huwa alladhi yarwihi haula'i shine waɗanda waɗannan manya-manyan malamai da aka faɗi sunansu suka ruwaito wa amsaluhum da makamantansu min athiqati daga amintattu athiqa shine amintaccen mutum la kama yaqulu al-kathiruna ba kaman irin rubuce-rubucen mafiya yawancin mutane ba min man tsanuna fi sirati ashabi waɗanda suke sukar tarihin rayuwar sahaban manzon Allah inna tarihana lalle tarihinmu aswadu muslimun qatimun tarihin mu dinnan an bakanta shi tarihin sahabai an bakanta shi muslimun katimun katimun yana da duhu baki kirin la bal tarihuna tarihin tarihinmu na musulunci tarihi ne mai burgewa jamilun mai kyau tayyibun mai tsafta yastamti'ul insanu bi qira'ati wanda in mutu ya fara karanta tarihin sahaban manzo Allah bai gajiya to amma sai kaga azo a bakanta shi wa man arada tawassu'a wanda yake son ya faɗaɗa bincike akan tarihin sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falyarji ila kutubi tarih ya koma zuwa ga waɗannan references ɗin littattafan tarihi ka tarihin umani wal muluk akwai littafi mai suna tarihin al'ummomi da sarakuna al-mashhur wanda ga ya fi shahara bi tarihi tabari ya fi shahara da wannan awil bidayatu wan akwai albidaya wa na ibnu kathir hamshakin malamin na mawallafin tafsirin nan to yana da albidayatu wa yana nan 8 volumes ne 8 ne haka zuwa 16 akwai wanda za ka ga sun raba volume ɗaya biyu eh, ya koma sha shida akwai wanda sun bar shi a dunkulen shi takwas au tarihul islami al-islam li zahabi akwai wani littafi tarihin musulunci na imamu zahabi da wanda suke so su faɗaɗa bincike kenan akan tarihin sahabai aw ghayriha ko makamancin su min kutubi al-mu'tamada daga cikin littattafan tarihin da ake dogaro da su wa yu'tabaru tarihu al-imam at-tabari ana daukan tarihu al-imam wancan tarihu al-umam din nan ahamma kitab at-tarikh al-islami shine ke tarihi na tarihin musulunci mafi muhimmanci a cikin littattafan tarihi wa kafiran ma yanqulu nasu anhu da yawa zaka ga masu rubuta tarihi suna zuwa su ebo daga wannan littafin fa ahlus sunnati ahlus sunna in sun tashi diba tarihi suna zuwa littafin haka dama wal bid'ati yan bid'a su ma duka yanquluna ah yanzu ahlus sunna zai rubuta maka littafin ai zai sa aya shi ma dan bid'a zai sa aya sai dai nashi don ya tawilin ayan ne ta yi daidai da mene menene a littattafan shi'a a duk da suka ce wannan ba ƙur'anin su bane amma sukan ɗauko abin da suke gani in sun juya shi sun murɗa shi zai sapoti ake da su to don ɗan bidi'a ya ɗauko daga wancan tarihin shi eh, imamu tabari za su kafa hujja da shi za ka ga da ahlus sunnan da yan bidi'an duka yanquluna wa yahtajjuna bi tarihi tabari walimaza me yasa ai hanyar yan sunna da yan bidi'a ba su haɗuwa amma me yasa wajen ɗebo tarihi suka haɗu su ɗebo daga tarihi tabari me yasa yuqaddimunahu ala ghairihi min at shi wanda zai ɗebo daga can in ɗan bidi'a ne ya leka ya ga in ya ka wannan zai zai goya bayan bidi'ar zai supporting bidi'ar bidi'arsa sai ya ɗauko to me yasa kowa yake hankoron ya mallaki wannan littafi na tarihi tabari din ko ya ɗebo daga gare shi me yasa yake da wannan muhimmancin haka Shin aka ce yuqaddamu al imam tabari ala ghairihi li umurin kathira akwai abinda littafin yayi fintin kau da sauran littattafan tarihi ta waɗannan abubuwa na farko qurbu Ahadil al-imam at-tabari min tilka al domin zamanin da imam tabari ya wallafa littafin shi zamanin da ya rayu a ciki ya fi kusa da zamanin sahaba ba a samu irin tsawon zamani a tsakaninsu ba ku duba footnote na farko na can ƙasa, shi sunan tabari din nan bari ku ji lokacin da ya rayu shekaru nawa tsakanin shi da sahabai footnote na ƙasa can huwa Muhammadu ibn Jarir ibn Yazid Abu Ja'far At-Tabari mufassirun ne shi hamshaki ne a wajen tafsiri wa muhaddithun malami ne masanin hadisi wa mu'arrikhun malami ne kwararre a tarihi wa faqihun malami ne hamshaki a wajen ilimin fiqihu wa usuliyun kuma ya san usulul fiqh principle of jurisprudence usulul fiqh kwararre ne akai sannan imamun ne shi a zamaninsa mustahidun kuma yana da cikin malamai masu ijtihadi wanda ake dogaro da eh, fatawansu wulida bi aman wulida bi aman tubrustan an haife shi a tubrustan can irin su kazakistan su eh, azerbaijan su menene din can shi yasa ake kiran shi ƙasar eh, rasha can ku duba lokacin da aka haife shi shekara ta ɗari biyu da talatin da ashirin da hudu bayan hijira fa kun gani shekara ta ɗari biyu da ashirin da hudu bayan hijira manzo Allah aka haife shi kun gani idan ka yi minus ɗin shekaru goma da manzo Allah ya yi a madina bayan hijira ɗin to kaga kusan an haife shi eh, shekara ta abin nan eh, ɗari biyu da e wato wufiya mu duba shekaran da ya rasu shekara ta ɗari uku da goma bayan hijiran manzon Allah so yanzu muna shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da nawa so da za ka yi minus ɗin 310 daga 1438 eh, na to ka duba ba zamanin da ya mutu ma hijira tana ɗari uku da goma kaga ya fi kusa da sahaba ya fi kusa da sahaba so a lokacin su akwai hasken sosai na sanin yadda sahaban suke min tasanifihi daga littattafan da ya wallafa akwai tarihul umami wal muluk shine tarihul tabari akwai jami'ul bayan fi wili ayil qur'an qala al-imam adh ga abinda imam adh ya faɗa game da tabari yace kana fiqatan mutun ne mai amana hafizan wanda ya kai level din ana kiran shi hafiz hafiz in kaji an kira mutum hafiz ba mahaddacin qur'ani ba kawai ya haddace waɗansu hadisai na manzon Allah wanda sai ka haddace suka kai level ɗin a kira ka hafiz ra'asan fi tafsir yana gaba-gaba a wajen sanin tafsiri imaman fil wato imam ne jagora ne wajen sanin ilimin fiqihu wal ijma wal ikhtilaf allamatun hamshakin malami ne fi tarihi wa ayyamin nas arifan bil qira'ati ya san qira'o'i goma dinnan su warsu su hafsu su menene wa ghairi zalika da makamantansu wannan bayani an ɗauko shi daga siyaru alamin nubala a mujalladi na goma sha hudu shafi na ashirin da ɗari biyu da saba'in wannan shine imamu tabari kenan Allah wanda ya samu dace na biyu daga cikin dalilan da ya sa littafi shi suka yi suka zarce na kowa annal imam at-tabariya yarwi bil asanidi shi yana ruwaito tarihi shi da isnadi ne an wane an wane har aje kan tarihi bai ka abu da ka haka kai ba tare da ya ambaci wani ne ya ji daga wani wani ne sai ya bi diddigi ya ji labari na uku jalalatul imam at-tabari rahimahullah girman shi da darajan wannan malamin kowa ya san ba mutum bane mai ƙarya ko mai ha'inci ko mai jahili yana da daraja kama a ce abakar gumi ya faɗi magana anan kaga ai za a ce haɓai saboda darajin shi ai wannan babu wata magana wa manzilatuhu da matsayinsa na ilimi ya kai matsayi na ilimin da in yi magana ba mai ja shi yasa abin da littafin shi ya zarce na kowa na hudu anna aktsara kutubi tarikh yawancin littattafan tarihi kanana kanana kanana za ka kowa sai ya ɗebo daga nashi ya ɗan manna a nashi duk wanda ya littafin tarihin musulunci in ka duba sai ya ɗebo daga abin da ya faɗa shi ma ya cikita da nashi ina fata an gane ko wannan shi yasa littafin shi ya fi na kowa wa idza kana al-amru kadhalik idan al'amarin haka yake fa nahnu idza aradna an naqra idan mu ma muna so mu karanta wani abu na tarihin musulunci ai falnadhhab mubasharatan mu ma sai mu je kai tsaye ila al-imam at-tabari ko za imam at-tabari mu ma inda kowa yake sha mu ma mu je mu sha daga wajen walakin kama zakartu sai dai kamar yadda na ambata in ji malam fa ahlus sunnati ya'khuzuna min at-tarikh at-tabari zaka ga ahlus sunna idan za su yi rubuta tarihi na musulunci suka ɗebo daga littafin wannan malamin su ma wa ahlul bid'i kadhalika su ma yan bid'an haka ne ya'khuzuna ma yuwafiqu mazhabahum kawai so in sun zo ɗaya ɗibawa suke tsinta ne abin da ya daidai da ra'ayinsu da mazhabansu da aqidansu da bid'arsu shi suke tsintowa fa kaifa nuwaffiqu baina hadha wa hadha ta ya za a yi mu daidaita tsakanin wannan da wancan kaga ba zai yiwu ba ba zai yi ba mu daidaita tsakanin tarihin da dan bid'a rubuta da tarihin da ahlus sunna tunda wancan yana ɗebo abin da ya daidai da wani aqidan shi don yayi supporting shi wannan kuma zai ɗebo ne tsakani da Allah gaba daya to ba kowa bane zai rubuta littafin tarihi ka karanta kai hujja da shi tarihu tabari shi wannan littafin tarihin imamu tabari da ya rubuta kama zakarna min mizatihi yana daga cikin wato abu mafi kyawun da yake tare da shi annahu la yuhaddithu illa bil asanidi shi baya ka tarin abu sai ya ka isnad anwane anwane anwane kala sami'a kamar yadda ake ruwaito hadisi wa ahlus sunnati ya'khuzuna sahiha su kuma ahlus sunna in sun zai su ɗebi wanda ya fi inganta min al asanidi tabari bainama ahlul bid'i ya'khuzuna sahiha su ma yan bid'a suna ɗauko mai kyau amma wal ghafsa was samina suna hada da duk wani abin da kawai suka samu da dusa da wanda aka rairaye da wanda ba a rairaye ba duk ba suke kai inda yayi daidai da aqidansu al muhimmu an yuwafiqa ahwa'ahum su dai kai su ga abin nan yayi daidai da sun zuciyarsu Wai idza kana al-amru kadhalik idan har haka ne haka ne kana min wajibi ashe dole alaina ga mu masu karatu an nata'arrafa ala manhajin al-imam tarafi eh, fi tarihi musamma methodology method din shi da yake bi na wannan littafin tarihin imam tabari ya kamata mu san tsarin yadda ya jera littafin shi na farko manhaj tsarin da imam tabari ya bi fi tarihi wajen rubuta tarihinsa laqad arahana al-imam at-tabari rahimahullah imam at-tabari Allah ji kanshi da rahama injimala ya hutace da mu da abubuwa masu dimbin yawa ya dauke mana ya mana sufin yana da rai game da wannan mas'ala ta rubuta tarihi bi muqaddamatin katabaha fi awwal kitabih in ka je littafin tarihu tabari ka karanta muqaddima in preface din shi to za ka ga koma da komai da yi bayanin yadda ya wallafa littafi ya hutace kama daga nan kawai walaitan ladina ya ƙara'una hadar tarih ya ce ina ma a ce masu karanta wannan littafin na imamu tabari ina ma a ce su karanta muƙaddiman su gani ina fata an gane ko ga ɗaliban ilimi wanda suke son karanta tarihi yana kwaɗaitar da su ina ma ga duk wanda ya mallaki littafin nan kafin ya karanta shi ya fara karanta muƙaddiman nan ya ga duk yanda salon yanda ya rubuta shi da yanda hanyoyin da ya biya tattace shi يقول الإمام الطبري رحمه الله في مقدمة تاريخه وفي مقدمة تاريخه دقيقة imamu tabari ga abin da ya faɗa a muqaddiman littafin tarihin sa'in nan wali ya alaman naziru fi kitabina duk mai kallon wannan littafin namu ya kwana da sanin cewa anna atimadi fi kulli ma ahzartuhu abinda na dogara a kansa game da dukkan abinda kuka ga na rubuta a nan ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه daga abin da na sharɗanta wa kansa cewa zai rubuta innama huwa alama ruwiyati eh, min al-akhbar na takaita kaina na sharɗanta wa kaina cewa duk abin da zan rubuta zan rubuta abin da tarihi ya ruwaito ya tabbatar da shi allati ana zakiruha hafihi wal akhar zan kawo hadisai allati ana mustanidun ila ruwatiha wanda na yadda da wanda suka ruwaito shi fama ya kunfi kitabi hada min khabarin dhakarnahu an ba'dhin almadina yace duk abin da zai kasance a cikin wannan littafi na dinnan na labarin da na ambata to a san daga waɗansu ne da suka wuce can gaba na ɗauko shi to mimma yastanfiruhu qari'uhu daga abinda mai karatun yake musun shi ne na bididdigi na samu aw yastan yastashmi'uhu sami'uhu min ajli annahu lam ya'rif lahu wajhan min sihhatihi wato shi abinda mutum yake ɗebo bai san diddiginsa ba ko abinda mutum zai je a kunnen shi bai masa ba kawai da an karanta wanda bai san fuskan wannan abun wajen ingancinsa wala ma'ana fil haqiqati abun a haƙiƙa ne bai da wata ma'ana a wajen shi to fal ya'ala yace duk abinda zaka karanta a cikin littafin ka ji kunnen ka bai maka ba ko abin kawai bai maka ba saboda baka san inganci shi ba ko ba haka bane ko haka ne yace ko kaga abun a hakika ni ma'anan bai yi ba to yace ka san ba wai shi bane ya rubuta shi ba daga gare shi bane wa inna ma utiya min ba ba'di naqilihi ilaina wanda suka dauko shi suka ka mana haka suka dauko shi innama addaina zalika ala nahi ma uddiya ilaina yace in ga abu bai maka ba ko bai abin nan ba to ba ni na rubuta shi ba ni na faɗa ba wanda ya kawo mana labarin a hakan shi din haka da ɗauka na saka in ka gamu da irin wannan ina fata an gane ko yace azunnu annal al-imam at-tabari bi hadhihi al-muqaddima allati qaddama li kitabihi alqa al alaika ayyuhal kare ya ɗaukan maka alkawari ya kai mai karatu fa huwa yaqulu laka na ce maka idza wajadta fi kitabi hadha khabaran tastashni'uhu idan ka samu wani labari da ka kaji jikinka kake ƙyamansa, wala taqbaluhu baka ka hankalinka bai karbe shi ba fanzur amman rawainahu ka kalli wanda muka ruwaito abun a gare shi yanzu ba a wancan rubuta a aƙidun shi'a ba yadda suke cewa ga yanda suke shin mai littafin ne ya faɗa ko mai littafin ya kawo abin da suka faɗa ne ko yace in ka ga irin wannan a littafin ba ni na faɗe shi ba na ɗauko shi kamar yadda wancan ya faɗe shi na kawo shi don ni in yi bincike a kai in gano gaskiyan shi ne amma ba wai ni na rubuta ɗin ba na ɗauko shi haka yadda wancan ya kawo shi kafin yi bincike akai, a tace shi ya maka alkawarin wannan ya ce wal'uhudatu alaihi alkawari ne da yi wa kansa wa alayya an azkura ma haddasa ni bihari na yi alkawari idan na kashi haka wance to gafa wanda ya faɗa mun ga wanda ya faɗa ga wanda ya faɗi magana fa in kana fiqatan faqbal idan mutumin nan mun bayyana maka matsayin shi gashi nan amintacce ne to he ka karba wa illam yakun thiqatan idan muka ce maka wani din nan ba mutumin kirki bane to kaga daga nan ma abinda ma ya faɗa in bracket din nan kai ma ba za ka karbe shi ba amma don amana da gaskiya ka kawo abu yanda mutum ya faɗe shi ya yi daɗi bai yi daɗi ba kai za ka yi hukunci وهذا الأمر قام به أكثر المحدثين wannan al'amarin mafiya yawanci marwaita hadisi sun ruwaito shi irin wannan suna ruwaito irin wannan su kawo badakalan da mutum ya faɗa in bracket amma kasancen mutum ya kashi a littafin da ya wallafa ka ɗauka shine ya ya faɗa no ya kawo shi a matsayin gafa abin da wani ya faɗa bai nuna shi mai wanda ya kawo shi a littafin shi ya yadda ya kawo ne don ya nuna maka to fa ga abin da wani ya faɗa kuma ga yadda wani nan yi ya nuna maka ba mutumin kirki bane ko ya nuna maka wannan maganar suka ne ga sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata shi yasa zaka ga ko a jarida sai a kawo ai kwatin in maganar mutu a sashi a waɗansu yan bracket guda biyu haka ko abin nan haka a ce to ga abin da wani ya faɗa to bai nuna cewa wannan din ya yarda da cewa abin da ya faɗa don ya rubuta shi a littafi ya kawo ne ya faɗa sannan ya maka bayani shi mutumin nan da ya faɗa kirkinsa ko rashin kirkinsa ina fata an gane fahina tarji'u ila kutubil hadisi idan ka koma wajen littattafai musamman ma ghairu sahihaini banda sahihul bukhari da muslim alladaini ahada bi ikhraj sahihi faqat wanda suka yi alƙawari cewa za su fitar maka da sahih bukhari ya maka alƙawari da shi da muslim duk abin da ka samu a littattafan su sahihi ne ba sai ka sha wahala ka bincika ba amma waɗansu littattafa hadisi zai kawo maka sahihin ya kawo maka mai rauni ya kawo maka na ƙaryan jika kai ya rage ka je ka je ka yi bincike ka duba wanne ne eh, abin nan na karyan wanne ne ingantaccen wanne ne ba'ifin wanne ne mai kyau amma shi wannan yace to ni na dauke maka wannan duk wanda ka ga na rubuta a littafi na wannan sahihi ne na hutace ka da bincike kawai ka dauka kawai ka je ta kafa hujja da shi kaga ya rage maka aiki ka an tarje ila jami'i tirmidhi kamar mutum je jami'u tirmidhi ko sunan abi dawud ko daru qutni ko ad ko musnad imam ahmad aw Rihaminal min al-kutubi ko wadan makamanta wadannan littattafan tajiduhum yadhkuruna lakal isnad za su faɗa maka wani wani ne ya ruwaito amma ba za su taɓa ce maka daga ƙarshe haza hadisun sahihun ko haza hadisun mawdu'un ko haza hadisun da'ifun ba su dai sun ruwaito sun ajiye maka kai ka je can ka yi research ka yi bincike shi yasa kamar ɗalibai a hadisi eh, a wajen phd in za su rubuta project nasu ko thesis nasu sai a ce je ka ɗauki littafin sahihu sunanu tirmidhi ka je ka mana bincike ka tace mana asalin hadisan da suke sahihu ka rubuta mana su a gefe gaba ɗaya ka yi listin ɗinsu ka kawo hanyoyin da ka tabbatar cewa ingantattun ne ka kawo references ka ware mana wanda suke hadisai ne ba'ifai ka ware wanda suke maudu'ai fabricated wanda an yi fabricating nasu ne ma kwata-kwata aka rubuta sai a ce je ka wannan shine topic na menene dinka na PhD thesis naka je kai tai yi to ke sa haka ga wani ya fi da su wannan ya je ya bi diddigin ya bi diddigin wannan hadisin ingantaccen domin shi dai ya ka maka ya aje bai ce maka sahihi ba bai ce maka hasan ba bai ce ba'iti ba bai ce mawdu'i ba je kai kai to shi imamu tabari a tarihi da ya rubuta ya ce duk abin da ka gani shi ya ce ya ɗauke maka ya bincika ya bi diddigin kawai naka ka karanta ne kawai ya maka binciken kawai haka ma buhari ya yi alkawari ce duk abin da ka samu a hadisinsa ya alkawari ya bi dukkan diddigin ya tono maka kai ɗalibin ilimi sai dai ka zo ka karanta ka kafa hujja da shi kawai bisa duk abin da ka ja inda a cikin littafi ne ka ce hadisi ingantacce daga manzon Allah buhari ya baka wannan garanti din kuma ya ce duk hadisin da kaga ya rubuta sai da ya yi alwala ya yi istikhara ya raka a biyu kafin ya rubuta shi haka ya ce idan ka duba hanyoyin da ya rubuta shi ɗin. amma in ka ɗauko banda buhari da muslim ka ɗauko wani hadisi ko daga muslim imam ko tunanun nasa'i ka ce sai dai ka ce ahmad ya ruwaito shi imamu ahmad ya ruwaito shi kawai a musnad din shi yana nan a musnad imamu ahmad amma sahihi ne ko ba sahihi bane to wannan kuma in dai imamu ahmad bai faɗa maka ba sai ka je ka yi bincike to imamu tabari haka shi ma irin method din buhari da muslim ya bi wajen ya hutace ka ya baka garanti ce abin da ya ruwaito shi ya bi diddigin isnadin ba da ka kawai an ce an ce kawai bane ya kawo a'a sai da bi diddigi ina fata an gane ko wa ghayruha min al-kutub tajidu yazkuruna laka al-isnad idan ka duba waɗannan su jami'u tirmidhi sunan abi dawud da daru qutni ad-darimi musnad ahmad da makamancinsu. su su za su kawo hadisin su kawo isnadi amma wa lam yata'ahadu bi dhikri sahihi faqat basu maka alƙawari ce duk abinda suka kawo littattafan nan sahihi bane basu maka wannan alƙawarin ba wa inna ma zakaru laka al-isnad sun kawo maka dai isnadin wa wajibu ka anta abin da ya wajaba a kanka kai kuma an tanzura ilal isnadi ka je ka yi research akan isnadin ka tabbatar ya mutane su fa ina kana sanadu sahihan idan sanad din ingantacce ne faqbal sai ka karba wa in lam yakun sahihan faruddahu in ba sahihi bane sai ka yi rejecting din shi والطبري هنا لم يتعهد بأن ينقل الصحيح فقط فأنا imam'u الطبري bai maka alƙawari cewa duk abin da zai kawo maka zallan ingantacce bane وإنما تعهد أن يذكر اسم من نقل عنه وقد أشار إلى هذا المنهج ابن حجر رحمه الله مبينا طريقة ومنهجه أكثر تو إمام الطبري أبن ديك سينونا من أشيبه بمثل ينسو بهاري دا مسلم بكي bai za bai ce maka duk abin da kaga ya kawo a littafin shi ingantacce bane amma ya maka alkari zai kawo maka sanad din isnad an wane an wane an wane har wanda ya faɗa sai sai ka tashi ka binciki waɗannan da suka faɗa din kamar yadda ibnu hajar yayi bayani mubayyinan tariƙata wa manhaj akthar akthar al-aqdami ibn hajar yace mafiya yawancin magabata aktarul muhaddithina fil a'sar al madiya a zamanukan da suka wuce min sanati mi'atai ne daga shekara ɗari biyu, halum majarra da yan kai idza saqul haditha bi isnadihi idan suka rubuta maka hadisi da isnadi اعتقدوا انهم تبرؤوا من عهدته suna gani su sun sun barranta sun ce wane wane wane ne ya faɗa ta wannan labarin wa ya faɗa maka wane ne kai kuma wane ne wane ne kai kuma wane ne wane ne kai kuma wane ne wane ne to ya rage ka binciki su wane din ka binciki su wane din kai da Allah ya kasan Zubairu a wajen baka ka haɗa Allah na ai bai magana a karba to shi dai ya bar maka kai kai binciki. amma ya fi ya rage maka hanya da a ce kai ina ka ji wannan magana ka ce ni ma haka na ji wajen wa ni ma haka na ji kawai amma wannan ya kawo maka ga wanda ya ji ga wanda ya ji har karshe din ya rage maka hanya sai ka binciki waɗannan din kai kuma ka tabbatar da adalansu da gaskiyansu Ka idza kana al ka kadhalika fala uhdata ala al-imam at-tabari imam at tabari imam tabari bai alkawari cewa lallai duk abin da ya kawo maka sahih ba ne waqad aksarar imamu tabari kitabi a tarihi an nakla an rajulin imamu tabari yana yawaita ruwaito tarihi daga wani mutum mai suna lutu ibn yahya lutu dan yahya wa ana masa alkunya bi abi mihna wa lutu ibn yahya din nan hadha rawa anhu tabari khamsami'atin wa sab'an wa thamanina riwayatan ya ruwaito riwayoyi dari biyar da tamanin da bakwai daga gare shi wannan lutu bin yahya kawai wa hadhihi riwayat tabda'u min wafatin nabiyyi wannan riwayoyin suna fara duk wanda ya ruwaito su daga mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara wa tantahi har zuwa karshen khilafati yazid khalifancin yazidu dan wane ne muawiya wa hiya al-fataratu mu sanatakallamu anha fi kitabina hada wannan shine period din da yace zamu yi magana a wannan littafin namu da muka sa wa min ahammiha daga cikin wurare mafiya muhimmanci a wannan littafin da za a kawo za mu tabo saqifatu bani sa'ida saqifatu bani sa'ida inda sahabai mutanen ansar bayan mutuwar manzo Allah suka yi sauri suka haɗu suka je suka zaɓi nasu amiri wane ne suka zaɓa sa'ad ibn Obada, shi sayyidina abubakar da umar suna can wajen gawan manzon Allah sallallahu alaihi sai suka ji mutanen madina ansar kai sun yi sauri sun je sun zaɓi wai nasu shugaban shugaba Ha sayyidina umar ya baro abubakar a wajen gawan manzon Allah ya ce karyan ku ku yi zaɓe ƙaryanku duk wani wanda zai jibinci shugabancin musulmi dole ya fito daga almuhajiri domin su ne awwalun nasu islaman su ne farko wanda suka karbi musulunci nan su ne farko wanda suka zaura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda za a jagoranci al'ummar musulmi dole su zo daga almuhajirin as-sabiquna al-awwaluna wannan mutuncin da darajar da dole a bar musu duk wanda zai fito as ministers sai dai su fito daga ansa, wannan al'amarin babu wanda ya isa ya zo ya tsallake as-sabiqun al-awwaluna ba zai taba yiwa ba sai mutanen madina suka ce ah, minna amirun wa antum wa minkum amirun mu mun zabi namu kuma ku zabi naku ya zama to akwai khalifofi bi wannan na ansar wannan na muhajiri sai na umar ce karya ne ba zai yiwu ba suka soke sai suka fara yace kai abubakar ya zo ya ce kai an zaɓe ka abubakar ya ce a a haba ni abubakar ina nan umar na nan ya ce a a sam abubakar ya ce kai ne za kai umar umar ya ce kai ne umar ya ce bai haifi ɗan da zai shugabanci jama'an da akwai abubakar a cikinsu ba abubakar zai wani abu ya kama hannu abubakar ya ce na maka mu baya ko a zo a masa ba duk aka yi wa sayyidina abakar baya to wannan filin da suka je saqifatu bani sa'ida shine wannan din an tabo shi a littafin nan da zamu karanta na biyu akwai qissatu shura yanda aka bada shura ko na zaban wane ne na zaban sayyidina usman ina fata an gane ko yawa ai shi sayyidina abubakar zaben shi babu wani abin da aka yi kawai consensus ne na sahabai sannan shi kuma sayyidina abubakar da ya zo mutuwa ya bar wasiya ne ce umar bin khattab ya nuna musu tun bai mutu ba in na mutu wannan ne khalifa shi kuma umar bin khattab sai ya bar abun shura kawai aje ai shawara ya kawo yayi nominating mutum shida yace a kaje a fitta ɗaya daga cikin su to ka gani haka aka yi. duk za mu taɓo wannan al'umurun lati min ajliha kama al ala usman abu na uku al'amuran da suka janyo khawarij suka zo suka tsayawa suka tsaya da sayyidina usman abu na hudu kuma da zalika maktaluhu za a taɓo yadda aka kashe sayyidina usman abu na biyar khilafatu ali eh, kaga saqifatu bani sa'ida shi ke nuna mana zaɓen abubakar kistatu shura zaɓen sayidina usman sannan kuma da khawarij yadda suka suka yi wa sayyidina Usman bore sai na hudu abinda ya kai har suka kashe sayyidina Usman na biyar yadda khilafatu sayidina Ali ya zo ya hau kujera sannan na shida ma'arakatul Jamal abinda ya jawo aka yaƙin Jamal ma'arakatu siffin na bakwai za mu taɓo ma'arakatu siffin yakin siffin din nan da aka yi sannan na takwas a tahkim yadda sayidina abubakar ya tura delegate da na mu'awiya aka je aka yi sulhu aka yi tahkim ma'arakatun nahrawan yakin nahrawan sai mu zo na goma khilafatu mu'awiya yadda mu'awiya zamanto khalifa sai na sha ɗaya mu karanta maktalul husain abun da ya ja har aka kashe sayidina Hussein wanda a suke ta kururuwa a kan shi mu ji suwaye ba suka kashe shi wa fi hadhihi kulli hadhihi tajidu li abi misdaf riwaya a duk waɗannan abubuwan da muka ambata goma sha ɗaya din nan zaka samu imamu tabari yana ruwaito daga mihnaf din nan lut bin yahya din nan wa hiya allati ya'tamiduha ahlul bid'ah sune wanda yan bid'a suka fi riƙewa wa yahrisuna alaiha kuma suke kwaɗayin su wa abu miknaf haza kala anhu ibnu ma'in laysa bi shay abu miknaf din nan in inji ma'in sai condemn ne suka ce wannan ba komai bane fanko ne wa qala abu hatim matrukul hadith abu hatim yace abu miknaf inda ya faɗa maka labari kama bashi a nan kawai kar ma dora kar ma faɗa ma wani mai yashashen zance ne bi ma'ana da ya faɗi magana nan ake ne nan ake barinka kun ji wani labari ka za ka ga wani ne faɗa wani ne cika da Allah share share wannan da Allah to yake shi haka wannan yake ba a karɓan masa tarihi san ba a karɓan maganarsa to amma kaga imamu tabari ya ruwaito ya kawo maganganunsa wasu ila anhu marratan fa nafada yadahu wa qala ahadun yas'alu an hadha an tambayi abu hatim akramakallahu abu hatim me ya lutu binu haya din nan tarihinsa da maganganunsa ce kai wannan kai ku tafi kai ya yi haka da hannu kuma ba komai a karɓan komai a wajen wannan ina fata an gane wannan kenan وقال الذهب وقال ابن حبان وقال الدار قطني ضعيف النشي وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات ينا رويتو أبوبوا wanda basu ma tabbata ba amma ta bakin manyan mutane wa zahabiyu az shi ɗan labari ne kawai irin na gizo da koki talifun wanda babu komai a tare da shi la yusaqu bihi ba a taba amince masa fa anta saboda aka kai mai karanta wannan littafin tarihu tabari kai dalibin ilimi idza fatahta tarikh at-tabari idan ka bude littafin tarikh at-tabari inna wa ka samu wata riwaya a cikinta akwai suka ga sahaban manzon Allah fa sai ka samu anna tabari innama rawaha an abi mikhna sai ka samu tabari ka bi diddigi ka duba yahya bin lut ko abi mikhna shine nickname din shi to fa alayka an tulqiha janiba yace karka karbi irin wannan dama already yanzu an ga maka mutumin da'ifun ne bai kaza to ka san imamul bukhari ya ruwaito fa wajen riwayoyi 587 Imam tabari ya ruwaito daga gare shi ina fata an gane to idan kana karanta tarihin tabari din sai kaga an kawo ni tarihi na sukan sahabi na cin zarafin sahabi sai ka duba wanda ya ruwaito shi aka ce Yahya bin Lut Lut bin Yahya ko aka maka nickname din shi Mikhnaf Mikhnaf Abu Mikhnaf to yake dama kawai ka tattara su ka ajiye su kar kai amfani da su kar kai to shi Imam Tabari ya kawo maka ce ga abin da yace ne kawai ba dole ya zamanto gaske ba amma tun da an bi diddigi an samu ga yanda yake to duk abin da ka gani shine ya faɗe shi kai ka sare shi a gefe karka yadda da shi to yan bidiya su kuma za su ɗauko masu zagin sahaban kaga wannan zai musu daɗi irin su yan shi'a su kuma irin abin da za su su ci ai kabari ma ya kawo to kai yanzu an faɗa maka ga matsayin wancan ɗin shi kuma kabari bai maka alkawari cewa zai faɗa maka abin da ya faɗa haka bane ko ba haka bane sai dai ya kawo maka riwaya wane wane wane ina fata ana gane method din shi na littafi Ya ce limaza me yasa mu aje ta a gefe li'anna hamin riwayati abi mihna wa abu mihna hadha jama'a bainal bid'ati shi kuma mutum ne dan bidi'a mugun dan bidi'a wal kazibi ya hada ga bidi'a ga karya. da kuma yawan ruwaito gizo da koki muftadi'un kazzabun haka waɗansu malaman jarhu wa ta'dil suka faɗa dan bid'a ne makaryaci muktirin riwayati mai yawan ruwaito tarihi maganganu to ba a karɓan walaysa abu mithnaf wahadar ba abu mithnaf kawai bane bal abu mikhnafin huwa ashharuhum shi ya fi shahara kawai wa illa in ba haka ba fa hunaka ghayruhu akwai wani wadansu wannan mutumin kalwaqidi akwai alwaqidi masalan wa huwa matrukun ba a karban maganarsa muttahamun bil kadhib mutum ne wanda ake tuhumar shi da karya. wala shakka annahu mu'arrikhun Kabiru, duk da cewa shi malamin tarihi ne babba hafizun alimun kuma bit tarihi walakinahu ghairu thiqatin sai dai ba a amincewa maganganunsa babban malami ne hamshaki ne masanin tarihi amma ba a yarda da maganganunsa ina fata an gane babban malami babban masani bai mai da mutum ya zamanto mai tsoron Allah tsoron Allah daban wannan baiwa ne na Allah babban malami hamshaki amma sai Allah ya shirye shi zuwa ga sunna babban malami ne hamshaki kaza sai Allah ya shirye shi da rikon amana wannan wani abu ne gift na Allah babban malami hamshaki mai ilimi shahararre amma ka samu wani jahilin da bai da ilimin shi ya fi shi riƙon amana wannan baiwa ce ta Allah da yake bawa ita ga wanda yake so ina fata an gane ko saboda ka kar alkebba ta maka kwarjini kar rawani ya ruda ka kar wani kwagiri da ake rikewa ya ruda kawai ina fata an gane shi yasa shekul isra'i ibn taymiya yace ko da kaga malami ya tashi sama da alkibba ana Allahu akbar wali wali yace share wannan aikin banzan ka zo ka duba ya alakan shi da Allah da manzon Allah ya bin sunnan manzo yake gare shi ya tauhidin shi yake in ba aka ba wannan tashi a sama aljani yana iya daga shi kai ya tashi dama mu ba ma gani aljani invisible ba ma gani zai iya rike shi kai ya goya shi yana tashi da shi kai dai ka rika ganin alkebba kawai tana tafiya ko ka ga malama ya zo ya taka kan ruwa ya ce bai nitse ba aljani zai iya haka da bayan shi shi ka rika taka bayana muna tafiya kawai dama kai baka ganin aljani wai don mutum ya dan dago haka kai ya zauna akan kujera ta sama a ya zauna in between baya sama baya kasa ya zauna yana lazimi iko Allah ba su aljani ne dan mai haka da ba kai baka ganin aljani ko ba haka ba yawa baka ganin aljani amma kana zama kana ayatul kursi kana watsa insha Allah in aljani ya ji ya kone zai sake shi a guje ka ganshi tum a ƙasa ni waɗannan ayoyin kona su kamar ka tafasa ruwa ne ka watsa wa abu ka ga yadda zai gudu haka in ka karanta su ayatul kursi su waɗannan ka watsa a waje kudi babbata su yake ya kaga mutu ya faɗi tun ina fata an gane to wannan abu waƙidi haka yake wa salisu saifu ibnu umar tamimi akwai wani shi ma malamin tarihi sunan shi saifu ibnu umar at-tamimi wa huwa aidan mu'arriqun malamin tarihi ne ma'arufun sananne wajen ɗaliban ilimi walakin na maturukun sai dai maturukun hadith ne shi ma mutahamun ne bil kazi na tuhuman shi da ƙarya kai zuki ta malle a cikin abubuwan da yake rubuta akwai malami na hudu wanda ake kiran shi alkalbi wa huwa kazzabun mashhurun ma da wajen ƙaryan fa idan labudda an yathbuta an yuthbita al-mar'u min riwayati haula amsa dole ka bi diddigin maganganu waɗannan ba kawai don ka samu wani malami ya kawo maganar su a littafi kaga an danganta ta da wannan ka ce wai sahihi ba ni sam saboda haka dole sai an tace an kankaɗe an rairaye ba komai bane za a kawo mana ina fata an gane bayan da za a ka karbi tarihin kafuwan daular falastin a hannun ba yahudi yanzu idan ka duba yadda suke inda suka ta duk suna da abubuwa na da su yi shuka su yi wani abin da in wani ma ya taso ya ce nan kasansu ne za a ce ba abin da zai nuna na tarihin ku anan ba haka ake yi Allah ubangiji ya rufa mana asiri sa mu dace gobe za mu karanta manufa ta uku sai mu shiga tarihin gadan gadan a makon da zai zo can sama insha Allah da fatan Allah wani ya samu dace duk wannan a mukaddima ce kawai muna so komai sai mun karanta shi ba za mu wani gaggawa abin mu karanta komai mu ji shi kafin mu shiga asalin sulbul mawdu Allah wani ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh